والبيت ألا تشرك به شيئا وقدر بيتي للقائمين والقائمين والركع السجود وأقم بالناس بالعدل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا ظهورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوطان واجتنبوا قول الزور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، جماعة kamar كنت kuke gani wannan إن شاء الله za ta yi magana ne a kan falalar wa'annan kwanuka goma na farkon wannan wata mai albarka na zulhijja kamar da kuke gani ga mayamai malumin munan zaune wadda za su ba mu fatawoyi da tambayoyin da mafi yawan mutane suke aikowa a kan abin da ya shafi waɗannan kwanuka da ayyukan da ke ciki muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi musu jagora a hannuna na dama muna tare da shehin malami amalan mumin abubakar alelu a hannuna bangaren hagu akwai shehi malami malam imam liman bawa kuma gefensa akwai babban alarama alhaji a doktor alarama amir ibrahim ni mai gabatarwa kamal muhammad insha Allah za ku gabatar da nan, a tambayoyi ɗaya bayan ɗaya da kowane malami kuma za mu zan fatawoyi na maluma da abin da addinin musulunci ya matsaya kan sa muna fata Allah mu sarki ya mana jagora za mu fara bangaren hannunmu na dama tare da babban malamin mu malam Abdulmumin Halilu a akan sallahu mutane suna ta maganganu akan abin da ya shafi falar goma farko na wannan wata mai farka na zulhijja da kuma neman karin haske akan wannan insha Allah الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كما yadda aka shirya wannan a wannan bigirin mai albarka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya amfani mu da abin da za a tattauna a cikin wannan zamani. kamar yadda aka fuskantar da tambaya ta farko zuwa gare ni cikin wannan muhawara dangane da abin da ya shafi yanayi ko lokacin da muke ciki na falala da kwana goma na farkon watan zulhijja yan uwa kamar yadda muka sanya Allah maɗaukakin sarki ya halitta duniya ya halitta lahira haka cikin duniya Allah maɗaukakin sarki ya halitta ɗan adam ya kuma rarraba musu ayyuka a daidai hikimarta daga cikin ayyukan da allah maɗaukakin sarki ya raba mu bayansa akwai ayyukan da ke da alaƙa da bagirrai akwai ayyukan da ke da alaƙa da zamuni ayyukan da ke da alaƙa da bagirrai kamar haji a duniya babu inda ake yin haji sai na. sai maka ko wannan kun ga aikin hajji yana da alaƙa da bagire wanda duk inda za ka je ke wannan ibadar in ba wannan bagiren ba ne ibadar ba ke ba a duniya da za ka je madina madina tana da falala ko ba tana da za ka je madina ka yi aikin hajji ba zai inganta ba saboda aikin yana da alaƙa ne da da bagire haka ta ɓangare na biyu akwai ayyukan da ke da alaƙa da zamanin ma na lokaci kamar ramadan to cikin watanni goma sha biyu tun daga muharram har zuwa zulƙada ko? har zuwa zulƙada eh, haini har zuwa zulhijja ko? duk wani watan da ba ramadan ba idan ka azince shi a matsayin ramadan ana lissafa mata shi saboda wannan ibada tana da alaƙa ne da ni da zamani ma'ana da lokaci to haka daga cikin lokutan sai Allah maɗaukakin sarki da hikimarsa ya kuma bambanta lokutan wasu lokutan sun fi wasu falala ma'ana wasu lokutan za ka gansu lokuta ne ƙanƙanar lokuta amma kuma sun fi girman falala a cikin dukkanin shekara shi ne daga cikin waɗannan misalai namu ko wannan maudu'i namu na kwana goma farko na watan zulhijja yan uwa waɗannan kwanaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da falalar haka allah maɗaukakin sarki da kansa a cikin alkur'ani ya tabbatar da falalar waɗannan kwanaki falalarsu wato wani abu ne mai ɗaukar dogon magana ko kuma sharhi mai tsawo idan za a tsaya a fayyace duk manhojin da Allah maɗaukakin sarki yake nunawa cikin ayoyin da yi magana kan abin da shi haifar na kwana goma na farko na watan zulhijja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. farko idan mun fara da ayoyin alkur'ani Allah madaukakin sarki a cikin suratul fajar ya yi rantsuwa da waɗannan ranaku kuma kamar yadda muka sani Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa ne da abin da ke da matukar muhimmanci da daraja a wurin shi Allah ce wal Fajar wa layalin ashar Allah ya yi rantsuwa da alfijir kuma ya yi rantsuwa da kwanaki goma ko dare goma ko kwanaki goma malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewa waɗannan kwanaki goma da Allah ya rantse da su cikin suratul fajr su ne kwanaki goma na farko na watan zulhijja abu na biyu a cikin suratul hajj Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sigar ibada ta bayinsa ya kuma yi mutu wata jinjina da wani yabo ya kuma yi nuni da wata fa'idar da za su fa'idantu da wato da ita a cikin wani nau'i na ibada da za su gabatar Allah ke da ya shahadu manafi alahu wa ya zukuru sumallahi fi ayyamin ma'lumati alama razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir ko ne ya Allahi fi ayyamin ma'alumati don su ambaci suna Allah cikin wasu kwanaki sanannu mafi yau malaman tafsiri sun kai akan cewa waɗannan kwanaki sanannu da Allah maɗaukakin sarki ke nufi a nan su ne kwana goma farko na watan zuciya ambatar su da wannan ambato ya nuna zikiri ko batun suna Allah ko nau'in ibada cikinsu yana da bambanci da wani nau'in ibada cikin kwanakin da ba waɗannan kwanaki ba kamar yadda malaman tafsiri suka nuna na biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa cikin hadisai daban-daban Imam Bukhari ya ruwaito hadisi an samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyami al'amalu salihu fiha a ila Allah min hadhihi ayyam manzon Allah yace ba wasu kwanuka waɗanda Allah ya fi son a yi aikin alkhairi cikin waɗannan kwanuka kamar waɗannan kwanaki ya'ani ayyamul ashar abin nihi su ne kwana goma farko na watan zuciya kun ga akwai kwana goma karshe na watan ramadan ko suna da falala ko ba su da amma manzon Allah ce ma min ayyami ba wasu kwanaki al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah da Allah ya fi son aiki mai kyau cikin waɗannan kwanakin min hadhihi al'ayyam kamar waɗannan kwanaki goma na farko na watan zulhijja kaga in mun diba kenan kwana goma ƙarshe na watan ramadan sun shiga ko ba su shiga ba cikin wannan watan kuma akwai cikin waɗannan kwanakin akwai lailatul qadar ko wannan ya nuna wato matsaya da falala wadda waɗannan kwanaki suke da ita sahabbai suka ce ya manzon Allah walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi mun san jihadi yana da matakar falala suka ce hajji jihadi da aka yi don ɗaukaka kalmar Allah bai kai falala aikin da za a yi a cikin waɗannan kwanaki ba wannan tambaya tambaya ce mai girma da muhimmanci mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace walal jihadu fi sabilillah ko jihadi wanda mutum zai je domin ɗaukaka kalmar Allah duk wato abin nan duk falalar da ke ga jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bai kai falalar aikin alkhairi da mutum zai cikin gida ne ko cikin daki ne ba a cikin waɗannan kwanaki wanda a fagen fama wajen jihadi kai kuma kana cikin ɗakin ka ka karanta alkur'ani ko kai wani aiki na alkhairi cikin waɗannan ranaku ko cikin waɗannan kwanaki aka ce aikin ka alkhairin aikinka ya ci alkhairin wanda a fagen fama wajen jihadi kaga alaƙar wannan aiki ko wannan aikin alkhairi da za ka yi da wannan lokaci na waɗannan kwanaki goma na farko na watan zulhijja alaƙa ce mai ƙarfi ta ɓangaren falala manzon Allah ce illa rajulun a wajen jihadin nan mutum ɗaya ne zai iya kai falala ko zai iya samun falala irin ta wanda ya aika alkhairi cikin kwana goma zulhijja shine mutumin da kharaja bi nafsihi yayye ta da rayuwa ta lahiya lau wajen yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah wa malihi kuma yake ta tare da dukiya ta take ne mallaka ce sun malam min zalika bi shay'in sannan bai dawo da dukiyar ba kuma bai dawo da rayuwa ba wanda ya shahara kenan ko kun ga kenan ladar shahidi ko makoma shahidi ita dai an ka kwatanta da ladat wanda ya yi wani aikin alkhairi a cikin waɗannan kwana goma na farko na watan zulhijja wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari haka imamu ahmad ya ruwaito wani hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda yake ma min ayyamin a'azamu inda allah wala ahabbu ilayhi min al'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr ba wasu kwanaki waɗanda suka fi daraja da girma a wurin ubangiji kuma ubangiji ya fi son waɗannan kwanaki wato ayi aikin alkhairi cikin su kamar waɗannan kwana goma na farko na watan zulhijja saboda haka ne ake so mutum ya a ciki yake fa aktiru fihin da min tahlil ku yawaita haylala wato shine ambata sunan ubangiji kamar la ilaha illallah wata kabir ku yawaita kabar bari kamar yadda kila ina ganin waɗanda jinda ya shafi maganar idi ya shafa ya wajen su za su yi magana akan waɗannan kabarbari wata hamid da kuma hamdala wato ma'ana wannan yana da wato matukar yana da matukar muhimmanci mutum ya waita ibada da ta shafi hailala tabbara da hamdala a cikin waɗannan kwanaki ko yaushe a samu mutum wato abin da yake shagaltuwa da shi ibada ce ko dai ta faɗi ga baki kamar karatun alkur'ani ko hamdala ko kabbara ko abin da ya kama da wannan ko kuma ibada ta wani aiki ko sadaka ko makamancin wannan wannan yana kaɗan kenan daga cikin falalar waɗannan kwanaki yan uwa a kan karancin lokaci kila zan bayar da dama a domin tambaya ta gaba ko wani abin da ya kama da haka mm. falala da waɗannan kwanuka guda goma da su masu albarka a akar makallah guda mu biya wajen abin a shek mam liman bawa malam ya yi mana magana akan wannan kwanaki goma suna da falala

game da wato falalar waɗannan kwanaki guda goma kusan ya riga ya fi komai da komai abin da ya kamata duk da yake takaitattun lokaci ni kuma aka ce muhimman ayyuka waɗanda ake yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma to kamar yadda kuka sani akwai ɗaya daga cikin magabata wato a shehin malami wato imam ibn hajar al-asqalani a cikin fatihul bari ya yi magana a dunkule wanda ya ce yanayi wa abinda ke bayyana na daga abinda ya shafi falla waɗannan kwanaki abinda ya sa Allah faɗo cikin sarki ya ta su kan sauran kwanaki saboda haɗuwar ummahatul ibada wato uwayen ibadodi a ciki daga cikinsu mala ya ce akwai sallah akwai sallah ibi. sannan akwai azumi azumin arfa sannan akwai sadaka wanda yake ya shahi wata yankan dabba a yanki saboda Allah sannan akwai hajji sannan bayan haka nan ga arfa kenan ayyukan suna da girma ko shi yasa Allah madaukakin sarki ya fifita waɗannan kwanakin a sauran kwanaki yan wa musulmi idan aka ce ayyukan alkhairi kamar yadda malai ya karanta cikin hadisi wanda ya tabbata cikin bukhari to ayyukan alheri mutlaqan ba a tsaye da ko waɗanda irin ayyuka ba in dai alkhairi za ka aikatawa su babu tsaye ana son mutum ta karatu ƙur'ani a cikin wayan kwanaki guda goma kun gaiwa an ce biyar ko biyar ana son mutum ta ziyara da kuma wasu tara zumunta a cikin wayan kwanaki guda goma ana son mutum ta sadaka a cikin wayan kwanaki guda goma amma ana ganin cewa sadaka cikin wayan kwanaki ta yi sadaka da mutum ya cikin wayan kwanaki wayan da ba su ba sannan bayan haka nan ana son mutum yawaita nafil fili yawaita samun sallar jam'i yawaita ayyuka na alkhairi a cikin wa'annan kwanakin guda goma har yanzu wasu suna kokarin su azumce su guda tara gaba ki daya saboda kun san sallah ba azumi wasu na kokarin yin azumin tara gaba dai duk da yake hadisin azumin tara bai tabbat daga manzon Allah ba amma dai ya shiga cikin umumin ayyukan alkhairi saboda azumi na sannan yan uwa musulmi idan aka ce wannan kwanaki kamar yadda shehi malami ya kai da suna da farla kwaye daga gaske ana son mutum ya aji makamai na sama Allah su. ka duka har su wuce ka ribace su ga aikin alheri ka ta mugu aiki yanzu yawan kudi ba wasu kudi saudiya mana makka malamai suka ce ko ni ya saman Allah kai yi maka kayan ka aikata sai an rusa mazauni sau tsarkin wurin kamar yadda qur'ani ya yake man yuridu bihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim alim kaga saboda alkin wurin da girman wurin ba a san su yi sabon Allah a to saboda kamar yadda malamin karanta wa'ayin kwanaki masu daraja masu albarka a dina da saboda yi ribatin su aiki alkhairi kamar yadda ya faɗa ayyukan alkhairi babu kaidi kai kai a gaskiya ayyukan alkhairi da aka aka san mutum yayi aka san mutum ya layya bayan haka na kuma ana son mutum ya abin da ya je sallar idi ana son ya azumin arfa ana son ayyukan alkhairi da ci bada da yin su a cikin wa'ai kwanakin don ne don saboda alkhairin da Allah ka rabu shi ka samu kwanaki ne wa'anda Allah ya yi son su bisa ko in kwanaki wa'anda masu su ba kamar da malaika ina ana son mutum ya kama jiki ayyukan alkhairin da ka san kana iyawa ka ci gaba da su wa'anda ka san dama kana yi kallon ka su gare su don mi saboda ka dace da wannan abin da yasa aka ce mutum yau da alkhairi cikin wayan kwanaki saboda in ka dace Allah ya kusa sai ya samu albarka Allah ya gafarta maka musamman yin arfa Allah madaukakin sarki yana yana gafarta ma bayansa da yawa babu lokacin da danka bakin cikin irin yin arfa saboda saboda gafar da bayi ka samu amma idan idan zan kai ba su ma dame ka na yi ta ganin da yawa daga cikin mutane ba su ko zai arfa ba ba bai ma dame su bai ma cikin ne kawai bayan arfa ba su saboda yan uwa musulmi da kyau kasance mu kalli waɗannan kwanakin da daraja da mutunta suke su wurin Allah mu raya su da ibada sahi ibada rana da kuma sadaka ga baki daya don bi saboda mu dace da abin da Allah cikin sarki ke rabawa na gafara da arziki da sauran abubuwan da Allah ke rabawa bayan sa Allah ka samu amin na'am Allah ya saka alheri a mun ji falala wayannan faruka da kuma ayyuka mutum fada da ya kamata mutum ya yi a cikin wannan kwanuka masu albarka za mu yi yadda tambayar mu ta gaba zuwa ga malamin muhammad turgala da ne karin hake a kan wasu mafi soyuwar aiza a cikin wayan kwanuka guda goma kamar da suka gabata daga rashin malamin muhammad Thank you. sai dai kamar da da wata yi ga shi da kawai suleiman da gabatar da kushen ni tsakani da allah ya zuba nan da wani wani bane ko ya kula wanda nake fi ke muku mafi yawan karfe karfe na ni dan luga ne yanzu ba wai dan shari'a bane to kaga idan aka kawo da malaman shari'a aka ce za a azami بين حافتي يعني ثقل انا يطار بي بس بدون فائدة kamar an dora ne ميكي cikin maiki an san maiki ko ta za ka mutum kan cikin banki iska zai sha da zuka maka cikin antara ko ko a asalin nasarani ko wane ne wane ne suka farge ya akwai abubuwan da fata to ala kullum musulmi da ba ne suka yasa a cikin musulunci ba da billahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi da za ku yi kwanaki da yawa wajen gaske kamar yan uwa da sauki da daga cikin abin da na ga wani malami ya rubuta yake akwai salati ga akwai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ta ba da istishadi ya ta faɗin dalilansa daga cikin ayyukan alkhairi sai ya ce mafi cikin su shine salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi Abai da dan uwa na jira ba da dalilai ya kawo hadisai kusan guda biyu ko uku wanda nake iya tunawa da shi shine hadisin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tambayi annabi ya ya kamata mu maka salati sannan da yi maka salati akan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace man salla alaihi salatan sallallahu biha ashara duk da malamai sun yi maganganu kan cewa ni Allah yake nufi a kai wani irin salati ne Allah yake wa dan adam to ala kullin albarka Allah yake yi wa dan adam kamar da shehu malami ibn bazai bayani yace dan adam zai samu albarka rayuwa rayuwa ka za ta yi albarka idan kana wa annabi salati idan kana yi wa annabi salati wasu matsalolinka za su kuraye ba kama san sun kuraye ba ina fata zan gane sai su sai a kwance maka matsalar ka ba tare da ka an kwance maka matsalar ka bayan wannan kuma yake Allah madaukakin sarki zai kawo maka waraka ta matsalar rayuwarka ko ta rashin lafiya ko ta damuwa ko wani abu da shafi gidanku ya daure maka kai yana damuwanka Allah madaukakin sarki ne kawo maka albarka magana ta biyu suka ce duk wani aikin da ka san kana yi wajen waɗannan cikin to ana buƙatar ka ninninka shi misali idan da kana istighfari so 100 ko 200 ko 300 sai ka san kana ya kai 1000 idan kana da zumunta da cikin gari kawai kake yi sai kai kokari ka fita wajen gari yau wanka da suke ba taka ko inda suke irin an bursa wani suka kai birnin kebe kalgo jega wani suke wajen yawo da suka naɗa gari ka ce ka ga yadda suka dawo tunanin kila allah ba da kin zage ba zai sake haɗa kuwa don malamai da ganin kamar wa'annan kwanakin su ne signal ɗin ƙarshen shekara kuma baya cikin lazim da adam ya sake dawowa da kwanakinsa da ya yi baya kwanakin sun kasu gidajen in ma shekarun da ya yi wuce wa in ma kwanakin wannan shekara ta wuce shi yasa so ga ya kamata mutum ya yi haka abu na uku da malamai suka ce shi ne mutum ya kalli al'amarin muamalar da al'umma ya wakar sa misali shekarar nan ta wuce me na aikata me na yi wace irin abubuwa ne sai ya kalla yana yawan azumi da yanzu ya daina yana aikin alkhairi da ya daina yana karatu da ya daina yana mu'amala da kyau da yan uwansa an samu matsala to wane ne baya da gaskiya idan ta gane kai ne baka da gaskiya ka koma ka roƙe su gafara cikin kwanakin nan da wajen kwanakin nan alkhairi ne amma malamai na ganin kiɗi wa su alkhairi abu na hudu ana buƙatar wanda zai yi aikin nan da ake yi na layya kamar yadda malamai suka yi magana ya kame akai fassa ya kame gashin jikinsa kada ya yi mummunan maganganu kuma ya nisanci abubuwan da suke haifar da biya irin ɗaukar hoton ragon maka fosta na da kaza ko da yamma idan insha Allah ta'ala ga sa ga wane ne ga wane ne dole na amal suna kai mutum ga shedai ya shigo cikin ake rasa mutum wani misali ragon ya ana bukatar ya zanna halal sharadin farko kudin albashi ne da kai tafiya ga baki daya ka tashi ne da kai ka sadaka ce wani ya baka idan ka samo su kuma ana buƙatar wani rago da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wanda yake yana cin abinci cikin baki yana kallon baki kuma yana tafiya cikin baki wannan rago shine mafi yawa a cikin to al'umma in muka je sayan abin layya bai ya ba mai da hankali a kai mutum ne zaka ji ya danna rago ce a ah, wannan yana yi yana da bai wannan ba shi bane da muka je shekar yadda tare da ba Allah kasuwa kin ga ina ta neman rago nake ba wanda nake so can sai maka wata karami mai irin wannan amma kuma baya da mai baya da abubuwa to tsakani da Allah da mutanen mutanen kula da burai na kiyo da ana kula da irin wannan burai da sunna da ayi kokari eh, muna tare kan wannan to ka eh, eh tsaya kenan na'am to a mun yi kare bayanai daga bakin malam muhammad sai balatabi allah ta kan da a za mu sake karkatar da tambayar mu ta gaba zuwa ga sai malami malam abdulmumin akan matsayin daya a itu. Dia da yawa suna ganin kamar kawai da yawa wajen ko kuma abin da ya kamata suna ganin wani wajen suna ganin a'a ko sai sun yi dia ko kuma abin da ya ابن جامع الإمام النووي ثم بيت من هذه العملين التي هو لا يجوز في حدود العملين وتكون هذه النقطة المنطقة المتمرة فيها وتكون هذه التي هي ما تكفيه kaji wannan ya nuna mazan da kuma ba ba a yi sallan yana su ya karanta da al'umma su yi in ka mallaki abin da za ka yi raye ba ka yi raye ba da gangan ka tabba kuskure kuma ka yi ko saboda tallafi kamar yadda za mu yi tallafi mu matuƙar sallah kuma akwai bukatar kowane musulmi wannan rana ya haɗe amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi a matsayin tsakanin halartar saka kifi tare da shi da wanda ya mallaki abin da zai laye bai laye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ne da kai da cikin hadisai yadda dawowa ya ga da malam ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi layya da rago guda biyu wanda suke da baki ga yi kuma masu ƙauni da hannunsa ya yanka lokacin yankan kuma yake bismillah ma'ana shi ne kaga ya karantar da al'umma shi cewa wannan aiki ko kuma wannan ibada aiki ne wanda ya aikata kuma akwai bukatar duk wanda Allah ya bai wa dama ya samu abin da zai yi wannan layyar da ya layyar dan goyi da mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu ya zo a cikin hadisi da ba Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo mai da dabban layya ya kayar da wannan dabba ta layya ya ce bismillah اللهم تقبل عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يجري تسمى الله الله يكفي wannan ibada ta bawanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karba ma iyalanka kenan madadin sa madadin wa madadin sa madadin iyalansa ko kuma su karba ma al'umma annabi Muhammad cewa madadin sa madadin sa madadin ma kuma al'umma shi shekaru ba ba ga yana da girma abin da muhimmanci ne da kuma bukatuwar duk wanda Allah ya ba dama da cikin al'umma sai yi yayi wannan to kamar yadda muka sani wannan lokaci da muke ciki lokaci ne wanda mafi yawan mutane suna ta Allah kare da da wasu da kare ba wai wadata za ka ga wani ya mallaki in ka ce gida na kila wasu abubuwa da ya siya na jin daɗi kama daga irin kayan kallo da ya hada a gidan shi da wayar da yake rikewa a hannu da wasu abubuwa dai daban-daban waɗanda mu ba hatu ne waɗanda ma wasu babu bukatar su ana iya sayan ba wai sabu ko raƙumi ana iya zuciya ya an so a gidan amma kuma ya kasa yanzu ko da mafi karanci ne ne ko da akwai ya yi magana ne yake gaba da shi ne sai ke bai da ko amma kada mu manta yan muna da yan ba mu shi Allah ya fi mu sanin muna da kuma mu kuma lokacin da za mu yi wannan layar kada mu manta za mu yi tane shekar roban lillahi ta'ala yawan jini na farko da ke zubo na layar kamin ya tafi kasa tuni ya kai wurin ubangiji ubangiji ya biya kalada in dai akwai ikilasi da wannan layar ta wannan ba ba ba ba ba ba to me yasa muke sarki ne wannan dama da Allah ya ba ya kamata mu gane cewa wannan ibada ta rayya ibada ce da kuma muhimmanci matsayar da musulunci sunna ce mai karfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ta sarki ne mai karfi amin akan wata labaran ƙarin bayanin da ya kamata kawo mutane kaga hadisin da maza na su sarki cewa wanda ya mallaki abu ya yi ba kada ya kusanci masallatai to wannan hani na kusanci da maza na hani ne na na mutulaka koko hani ne na na ba da tsoron kuma wato ina fahimci yana so wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hani ne na kama an haramta mu shi wanda bai dai ya bai kusanci masallaci ya sallah ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ko ko za ka ji shi alabari ba za ka tarbi ko wallahu a'lam wani malami ya shinki da bayani mai gamsarwa da gani da wannan magana daga cikin abin da babban abin da ya zo hankali na shi ne manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba zai haɗa wani nau'i na ibada saboda asali shi baya haramtawa baya halaltawa sai a da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya halatta ko ya haramta in ma ilhaman wa in ma wahayi ko dai ta hanyar ilhama ko ta hanyar wahayi to shi yasa lokacin da ya yi magana ga al'umma ne ana ɗaukar magana nan babe babe na farko akwai hali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa zai yi ya kasance mughallaz wato hali ne wanda za a fahimta daga gare shi cewa ya haramta wannan haramta wannan abin akwai kuma wanda za a ɗauka matsayin kara haƙi tanzir wanda an yi magana ne saboda duk wanda ke da irin wannan zuciya ko ke da irin wannan manuwar ya gano cewa abin da yake aikata wannan kuskure ne misali wanda aka ce kada ku tsanci masallaci idi idan bai da ya bayyana da mai ana so a fahimtar da shi a gano da shi cewa rashin yin da ya matsayin ne yake matsayin ne yake wannan shi ne abin da na karanta a cikin shirin wani malami da wani hadisi ko na ba a kan kuma ba ba da kuma ba na da kamar yadda alhaji da ke magana cewa mun gana da musa'atan cewa mun gana da musa'atan to wannan sa'a sun da ake samu wanda ke da yalwayi da ya guda mai ya to wani ne ne ita dama kanta a ai kan wani ya yi dama dama yin tsaya wanda ya samu dama yin layya an ce ana magana dama shi ne ya zanto alal akalla abin da kan mallaka din nan bai shiga cikin abin da zai kasance abincin yayin kana na na'am wato abinda ake cewa menene saura ga bukatar ka abinda ya rage ga bukatar ka yana isa ka kai layya mun fahimci wannan duk abinda zai iya ragewa ga bukatar ka ya zama yana isa ka yi layya wannan ana kira ana kiran shi yalwa kamar dai ga wannan abin da ya shafi mutum na da aka fito yawwa Allah ya saka da kai a jama'a mun ji matsayin layya a addinin musulunci yanzu kuma za mu wajen tambaya zuwa ga sai malami muhammadu malami a kan wani irin dabbobi ne ya kamata a ce mutum ya samu ya yi yayi domin ya raya wani suna wato dama kamar yadda abin da yake cewa shi ba haushi da aka zai shi kan da biyu ta ta musulunci duk da yana da abubuwan da ta ma yana da abubuwan da suka saba wa shi da ba da Ba da malamai ka ce kowa abin da ya shafi layya gidaje kamar haka saboda ba za da kusa sun zama akwai da zuwa da mashi ne kuma amma mafi yawa ne duka yi tsaye ne ga abin da malaman zuma suka ce saboda kai fara wani babin bidiyo wani abin da himin kakar ko ya fara babin tafi kuri da sauran da wanda ya zaɓi wani ma'ani shi ba ya tsaye ko ba ka wani to abin da nake so in daidaita mutane a kai shi ne abin da ya fi na farko halin da muka samu kanmu yau ba halin jiya halin da muka samu kan yau mafi yawan dabbobin da muke yanka kusan mun san mina shari'a kan su abin da yake wahala a nan shi ne ya za mu yi musamman kuɗin da za mu sai wannan dabba mu yanka shi ne wahala tambayar da ya kamata ko wani irin nau'in kuɗi ne ko dukiya ya kamata a yi layya da ita da ba ina fata muna gane wanda tsakani da Allah waɗanda abubuwa tsananne ne bai kusurta ba ta yi tsohuwa ba ta yi ramammiya ba ta yi da ƙarin shekaru ba ta kaga wannan tsananne ne al'umma ta san da wannan amma abin da ke damuwar mu a yau wani irin kalan kuɗi ne zan so dabba da za ka san sunan dabba kuma ina ya da ita misali annabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam da yayi magana yanka ɗansa ga abin da Allah ya ba sallallahu alaihi wa sallam فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك kun ga babu kwankwanto malamai suka ce wannan rago da a wa Allah Ibrahim rago ne wanda babu su kansa Allah ka ya mana to ana buƙatar duk mai layya yi layya da abin da babu ba cikin saboda kawai da Allah ya ɗora da saboda kafa aiki ni ya kuma mafi yawa mu masu karakoyin luga falsafa tana ta muna yawa ga wasu a amali wai da dole da za su tsari hukumu kaza mu za mu kalli lafazin hukumin da aka sake sai mu ce akwai matsala kaza da man kaza sun ce kaza bangaren yare kaza ko ba haka bane to idan ka kalli lafazin da Allah madauke sarki yake mun kwance shi da wani abun yanka mai nauyi mai girma Allah na magana kan daraja abun yankan ne ina fatar muna ganewa yana da daraja sosai saboda abu ne da Allah ya yi da da shi kuma ba wani abu ne shine noma rago an san rago ko to amma ya za a yi ni in mallaki rago ya zaina daga cikin abin da adda alfarma wurin yanka shi ne malamai suka ce ana buƙatar in tara kwandala halas kwandala halas kwandala halas haka taru in je in tsora ko na duk talatin da ko a cikin jama'a na gani ba to idan ha ta shigo ciki aka shubuha yi hmm. kamar yadda mafi yawa Allah ya gyara mana abincin da kuma ha ya layya take sunanta kayan layya hmm. eh sai malamai suka ce ka ci nama da irin da kowa nama balan mu irin wannan saboda Allah yana da ka'ida da ya dora a annabin sa ya faɗi cewa inna Allah ta'ala fayyidun la yaqbalu sai kawo wasu kayan aiki na malaman nahawu yayi hasan kuma yayi kaidu wannan tarihi ne wanda malikun min dukule ghairihi cikin sa yace la yaqbalu illa at-tayyiba ko ba kai ba Allah bai karban wani aiki sai wanda yake rake mai kyau wanda ya cika sharuɗin karba kaga wannan wahala ta farko ke wahala ta biyu shine fiye yadda annabi ya samu bisa shi ya yanka ragunan da malai yake bayani Allah ya saka masa da alkhairi da annabi ya yanke daya ya daga ɗaya kuma yace wannan na al'umma ta cika bai da malai bayani ga wanda bai samu yayi layya ba hmm. to ne wahala ta idan halattun bai samu ba akwai ya gumi ko ta yanke gumi a sa tele nike ga mu gaskiya zai a samu gumi mai kyau a wayar jalon mai kyau a ɗansa nama ciki ina dubu uku ya samu ko na dubu biyar a so a ba su saboda ɗabi'a ta ubangiji yana da ƙa'idoji da ya ɗora wa ɗan adam wurin ciyarwa wurin mu'amalar rayuwarsa wurin tafiyar da hankalinsa wurin tafiyar da ibadarsa na biyu kenan sai na uku mu yi kokari layan da muke kan mu dauke ta al'ada kan mu dauke ta al'ada al'adar shekara zai ce aini na saba ɗabi'a sai na yanka rago tunkiya inda tunkiya zan yanka ba zan yanka ko ba ka tunki cewa ba ai na saba ina sai masa rakuwa ta tunda ba na sai mata to ko da ake mata cinya bari in yi hasara ce abinda ake bukata ga dan adam duk abin da ya san yana iya yi don Allah ya yi shi don Allah abin da ya san bai iya yi don Allah ya ɗaya bar shi aikin banza na ko ya yi ku fahimci wannan abu na biyar al'ummar mu ta yau ta lalace majalis daga yau ɗin nan har zuwa ainihiya ya koma wurin gardamar raguna raguna ya hinawa ne san da muka soro ya yi nasuwa ne kar ku manta hatta wanda da kuka ɗauka na santan abu ne mara asali amma abu ne mai kyau ɗabi'a ta ta al'ada ta bahaushe maka da nasi a kanta a karfafa lafiya akwai nasi a karfafa lafiya akwai nasi doktor akwai nasi kaga amma ɗabi'a ce mai kyau da bahaushe ne saboda ya alama kai ne don layya in kace layya ce ba a taruwa a layya ko ba ka bane to tun da aka nake na ɗabi'a ce mai kyau ya za mu yi mu gyara su zo cikin addinin musulunci shi ne mai ƙari mu saka ikhlasi dabi'a ta yi kyau Za ga an zo an kauri ana rigima wallahi na mu sa yi asa wallahi na ku yayi tsada naman mu yayi na ku yawa wane ne dabi'a ce wadda idan mutum ya yi aiki Allah na son ya bar maka masa kauri ya tafi shi kuma Allah ya bashi kada abu na shida dabi'un da al'umma take da naman laye yayi mun yi mun abinda ubangiji ya tabbatar kamar da malamai suka fassara cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ko la ilaha illallah ruhuha wa la dimaha walakin walakin yanamu taqwa minkum kadhalika kaffara lakum litukabbiru allaha ala ma hadakum wa bashir al-muhsinin ga su malaman tafsiri abin suka ce duk abin da ayatan sai conclusion da shi to shine abin da ake ne da farkon ta ra'atul ayatu tafsiruha al qawati kaga fasilat daga ta kare ayat karshe cewa ta yi wa bashiril muhsinin masu idan Allah masu dokatawa. kenan Allah baya bukatar naman da ka yanka kace gashi na shi bai so jinin da kaji malam yana magana Allah na ya kilma mana lura lai yace yace ana yanka kamin ya faɗi tak ubangiji ya riga gama lissafi ladar ya baka sannan ba wani adadin da ya san adadin ladar da ake bayar adadin ikhilafi ne kawai kamar mutum ne duka gyara gona ba wanda ya sa abin da ya samu sai abin da ya bayyana to haka ɗabi'a take ta aiki irin wannan abinda Allah ya ce ya yana da takawa ku wane ne yayi dan Allah kaga an sake ibo na shi da ya samu alaka da ibo na farko kenan hmm. nan ka samo don Allah ka samu kuɗi ka so kuma don Allah za ka nan kuma abin manufa mai da ni ka ɗauka ka je kai bawa mutane don Allah suke amfani da shi wani iya layan zai sa cikin gidansa a soye ajiye naman yana ci sai ƙarshen wani ma sai naman ya sake dawo kuma ga makwata suna bukata wani ko alhamdulillah in ya ɗibi bukatar zai ce makwata zo su ɗauka kamar na san wani mutum idan ya zo yanka sa biyu ko uku za a gyara sa kayan ciki kawai yake bukata ya ka dauka sai sai nama kuma talaka ka kalli wannan to da shi da su ya kwari juna wata rana yana ba mu ne mata ta ce Allah ki kayan ciki da ya kamar mura yace ai kayan ciki ne ba namu ba duk abin da aka tafi shi ne namu kin yarda gani ta baya mai girma ta jan sandan da wani ne duk zama da su kiyama kaga shi ya san lissafin da ake nufi abu na bakwai da kike so yi magana wanda kuma nan da tsaya saboda lokaci shine adadin abin da muke yi a yau na ibada da kilafin jama'a mutum bai da ya hidi wani fatimin cikin da ya hidi zuwa duk da ba sabo da wani babi ba amma mafi yawan mutane mutum zai bai da ta sai ke jingana ne ke zaba a biya da ke ba da suna da wannan ba cikin zane a duk abin da yake na layya to ba a buƙatar wani jinga da za a biya a biya cikin naman layya a duk abin za a amfani da cikin naman layya dabba da aka yi don Allah aka yanka ta to ana bukatar yin sadaka ne ba cikin jingan mai aiki ba jama'a ina fatar muna gane ba kuma idan aka roƙe ka yi kokari ka ciyar da abin da bai ta kara ya karya Allah ya samu dace <clears throat> wannan shine insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah a karin bayani kenan ga abin da ya shafi dabbobi da ya kamata mutum ya kalla a lokacin da zai layya za mu sake wajen tambaya zuwa da imam musulman bawa domin ya tsara a kan hake kan irin dabbobin da bai kamata a zai samun kamata. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. yan wa musulmi kamar yadda sai kuma bayani a yayin bayan dabba da ba a laifi ko ainihin babu amfani ke to dabba da gaji ta da kuɗin haramu za ku kai da yasa wanda mulai ya kaga kare ina maka ita kula mai kafa amma kamar yadda su kuka suke magana suke kawo cikin da kuma malaman hadisi annabi ya faɗa a cikin hadisi da imam malik ya rubuta wata بعض النساء يروي هو في الكاس نساء السنن لا السنن الكبرى من لا الله يطلع السنن حديث يسي أقوينه إن تقولي بلا خطبة صحيحة سبب تقلو نسكي النبي أي مكان أقوي هجية ودا وند إجياء فهيز إجياء ودا غريبا أنا كما لم يستطع كودا كودا إجياء أقويت أما بات غني وباتي وانا تمسكن بيه الأبناني كالآخر ana faɗakar da kai kaji ba k'e da ya ba da ijiya amma sai ba ta yi. to ina sa ga wani cikin ta ya ƙaji ba ta ya ina sa ga wani ba ta itaki ina sa ga mai warin baki ina sa ga mai ƙazuwa ina sa ga dabbar da ta da ƙololu lukatu da hanyar ya bayyana da yinka kaga ana sa ga dama mai ijiya guda ba ta yi Allah ya ce gurmunta wanda kwankwalar ta ya bayyana gurbin yaka da an suke tafa sai ana gane gurbin yaka a cikin su ba ta ta bi duk wannan kana bara maka ana abubuwa na kaya a gaban sannan maza Allah ya magana ya ce sannan ke a abin nan marashi da lafiya rashin lahiyar ta kuma ya bayyana kaga ciwon ga am dole rashin lahiyar da ke da an gan ya bayyana ko ba ta kuma lafiya a suna yawa kwarai da gaske su masu harakar dabbobi da fulani da masu dalilan dabbobi masu harakar sun yi kowa sun yi da lafiya dabba idan ka jinsa ya fi hada su da allah don allah sun ba su shekara bara mun wani rasu suka jibi su lafiya da rikon amma su bayan aka ji aka yi su a gane mai lafiya sun da kuma da ce wannan malam su kuma allah allah ya masa rama su bayan ka siyo kuɗin kuma sun nan ne sai ka samu ya samu matsala ko bai da lafiya ko ba ka da wani ina ka kusa yanka wannan haka ne yayi wallahu a sannan kun gani aka ce wanda ba ta da mai ba ta yi musassa wanda ba ta da yanzu ka gaya da sai wasu sai ka ce in sai ba ka san ina na aka tabawa a jiman dabba ba za a ko sun wasu sun yana tabawa kun tuba su ke wallahi ba akwai kayan cikin ta akwai wani bawa Allah da ke sayan da kuma yake sayan da ke sai wani dabbobi sai ke wallahi ma nan wanga ya musu akwai kayan mana yana kan akwai ne kudu abin da aka zuwa aka amma sai in ka kalla ido ba ganin wa'annan kayan to ana son ya mun ka samu sai wa su sallamar wa'annan da ke kamar almuhim yan uwan su nukba ana son a gwada mai duk dabbar da aka illa Allah bai bukata ibada ce wanda aka san sai ma Allah dabba lafiyayya kuma yadda lafiyar ta kama ana da lafiyar da ake gani ya zan kowace akwai kudin ka kudin kwarai ne kuma dabbar ka dabba kwarai ce sai kai ba sai ka ba Allah kayan kwarai domin ka samu abun kwarai a wurin Allah wajen Allah ya ba mu ikon gane ah, Allah ya sa da kai a ah, yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba za mu wajen sai malamin mana mumme a wasu suke da kamfani a kai layya an ji kun matsayinka da kuma dabbobin da ake yi a mutum ne ya riga ya su kuma mahaifi ko mahaifiya kuma ya saba yadda ya fitali da suna ganin a to za su iya yi ma mamaki layya ko ta zo ya ko uba ko kamfani دليل الذي ما لم يكن في بالي على الخير دون اسم الخير بدل الخير هو الأبوة ما شاء أن يعمل بالإمامة أن تكون الجبال ثلاثة وجه مرتين لا تزداد الكذب والظلم إذا هذا نجم وتبطل نومك أيك الخير والمزارع أبايا تقول أنفسي ورأيت وسألت الخير مجلس ونمسك وأن لا يسمع بالبر والمسك فيما لا يتحدث بين أيك الخير وبدل ينحل والمحل ثم يوزع عليه بل هو المؤمن الخير هو الناس السابقين والمؤمنين الى فتن نعم ألا بلغت الذكر إلى أولى sai abu na gaba awal nuna bayani a kan fararar da kusurwa na kwanuka goma na kwakwa watan tafiya a ranar wata kwaya zuwa ga sai malamin muhammadu sallallahu alaihi a kan makallar kamar yadda mutane suke kasashe kuma da jigar karatu ta baya ana tsammani ranar juma'a sun ta ke ranar da za a sannan ga kuma sallar juma'a ta kwado to yaya hukuncin yin jibi da kuma sallar juma'a da kuma bayanin kamar su a kan da ya yi kamata mutum ya kai أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله dukan dana ta za a koma malaman tafsiri akwai wani siguru kullum dini ta da kuɗi abin da yake a dukkan manzo Allah da ya fi sosoci ta haka ba irin imamu shafi da malaminsa imamu malik suna ganin babu laifi idan aka dace da ranar juma'a da idi suka haɗe wuri daya a tsallaci juma'a kuma a a idi wanda wannan shi ne na ayyuka akwai ƙauri na biyu masu ganin cewa mutum ya samu yi ko ya samu ya bari wanda kuma suna da biyu sai dai abin da ke sani kafa a akan sashi ne maganar ibn taymiya rahimahullahu ta'ala da yake abinda a sunnar da manzon Allah ya mutu kanta Umar ya mutu kanta Usman ibn Affan ya mutu kanta abdullahi bin abbas ya mutu kan da sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan aka samu tasadun tsakanin juma'a da kuma sallar idi dukkanin su idi idi wannan idin shekara wannan idin sati kuma dukkanin su farin ciki ake yi ibon kemiya ya dan ɗebo cikin magana ta farko ta biyu cewa babu laifi idan mutum yana kauye ne ya shigo gari bai saba sallah a masallacin juma'a ba ko wani abin da ya kama da wannan yana son ya farin ciki ya ga al'umma take ciki babu da ya shiga tare da cikin sallah yake amma abin da yake zama sunnan manzon Allah shine duk wanda yake ya sallaci idi ya bar sallar juma'a in dai ba ne liman ba wanda idan shi ne liman Iban kimiyya ya ce akwai wanda ba samu yin idin ba su to suka yi idin ya kawo da ko sun tafiya ko ala rayuwa ta shiga ko da abu ya ke sai saboda ka idan aka ce ba za a fito yin sallar juma'a ha hasarantar da su daga ladin hmm. kenan abin da yake cikin sunna ga wanda ya sallaci idi tare da liman ya yi asahar ɗinsa gida tare da iyalansa ko da wani masallaci in zai samu idan kuma ba a samu ruwa gaba ɗaya sun yi ittifaki za su zo su yi juma'a saboda ran nan ne yan uwana na ƙauye ka shigowa a to a yi sallah tare da su wannan babu da saboda haka dai a takaice kamar da na ga wata kungiya ta sanarwa ma cewa su za su yi idi kuma za su yi sallar juma'a kina fata muna gani ba duk da abin kala kuma maliki da kuma asabu hmm. wanda ni kuma da na yana iya yiwa a khalafa ko kuma a wafa dalilin yasa ko ga mai fatawa baya yin hukunci ba shi ne al'amarin tafiyar musulunci da addini take hannunsa ba Inama shi yana faɗin abin da ya fahimta ne da karatun da ya yi in yi faɗa ma al'umma ko da ka ji an cewa da ya hukunci kaza to ba za ka zage shi ba kamar yadda ya faru wata shekara ba ne mantuwa matsalar layya ta zo an samu aka fi radda aka hau arfa a nan najeriya sun ce goma ne wanda shi kuma arfa da take ta allah wanda take makka ita dai wanda adda arfa ta ita dai take da kaba ita dai su wuri su tara ne sai matasa ko suka tsaye suka ce lalle sufuran nan za a yi sallah kuma aka yi sallah a nan wanda tsakani da allah wannan abu kuskure ne saboda ka'ida su mala a dubbin doktor musamman insha Allah al-mutabar shine idan aka samu shugaba ya ba da umarni irin wanda a shugaba na kakaf to za a yi masa da'a har suka ba da misali suka ce da makka za a hau arfa ranar takwas ga wata ba shi nan ba hmm. ba tara ake magana ba to sawabun na inda lai Allah ya yi da wannan abin da aka yi eh amma da za mu taho da mu yanke dabban mu ranar tara ga wata sai mu fada cikin matsala saboda haka ina son ku fahimci wata ƙabiya guda ɗaya irin yadda kuka ɗauki shugabanci ba haka ne yake ba ba haka ne yake ba wannan ƙabiya ce mai shin gajin kanta babban abin da ya kamata mu kula da shi mu masu tasowa shi ne mai wata rana malam jabar Allah ya kare masa rahama ya yi fatawa a mai dubri in indimi sai sake dawowa kan sai dai mai ah ya kai maka lawo ba ai ba haka ce ba yace eh bincike na na bara ya takaitar da ni ne bai kai ni ga matsala ba sai hmm. sai ya bada misali imam malik shi ban mazhaban malikiya yace da ya rubuta muwatsa gudan katuwa ce muwatsa gudan katuwa ce yana karantar da ita yana fidda su abubuwa da ba su inganta ba yana karantar da ita yana fidda abubuwan da ba su inganta ba har ya rage wannan kofin motsa da kuke gani har ma malamai na buga misali lau asha malikun lan tahamu wasfa inda za a ce imam malik ya rayu da tsawo to da motsa ko bata kare ba da kaɗan zai rage cikin ta saboda ni shi ya ɗauki iya hadisan da ya sani ne iya location tashi to daidai lokacin kuma akwai zuwa da bai taba ganin su ba shi yasa mutum da yana karatu ya ji an ce annabi ya ce sai ce ban san da hadisin ba akwai shaku ba ciki akwai zakar na ji wani malami kano yana fatuwa ya ce annabin rahama sa duka duka hadisi ɗari da sai ya yi duniya ina fatan ila kun ji shi a'a da ba abin da ya faɗi yake duka a annabi gaba ɗaya ɗari biyar ne ɗari biyar Allah da yake mai sha'u sai aka sa cikin ya a da suka yi masa rajin don muna ɗan aji muna ɗan tare da su na kira shi da kai kai na ci gaba ɗaya kuma mai da ta sa annabi ɗari biyar na yace kai batunta da Allah suke bai shaye masa yawa a kai ku jama'a eh to kun ga jama'a na abubuwan da ake so a yi magana a kan sun a cikakken takaitawa ne mu yi kokari idan aka samu clash ɗin ka kalli matsalar da ka ga tahi baka amma dai ina jin nan da mun shayi a aiko a yi sallar juma'a a yi idi to ba hi ba ne jama'a kada ka taya karanci wancan hadisi ka ce ai ga Usman bai yi sallar abin gaba in ka zauna gida ba kai laifi ba ka taba kota sunnan manzo Allah amma kada ka yadda kai ataki ne suka zo su suka yi sallah sai ka faɗa cikin matsala kuma ina ba ku shawara ina ƙara ba ku shawara mu yi hakuri mu ahli sunna a yau ahli sunna a yau ina faɗi ina babban baki mun bar da fatuwa ka makka kai kasuwa ka sai yadi, kaga na samu ne maru maru ko malam ya sa wani mai kalar jaja haka mai zama da gashi ko man neman ya sa fari da wani kala cikinsa faran ma ya sa lafiya malam ya sa nashi kala an ga daban-daban muke a teburin nan to a yau haka mutane suka ɗauki fitowar addini kowa zai so yadinsa, in yi so yadinsa ya je tele ɗinka masa ya je ga dama ya saka to haka mutane suke fatawa da kansu yadda yake zuwa kasuwa ya so yaji ya ɗinka ya sa haka yake fata kuma hizo ne bisa abin sa garam ya baya da matsala wannan masifa ce yanzu ka kaddara bawa Allah ne ya shekara takwas ko tara ko makka yana karatu yana karatun addini kuma yana karatun fiqh ko usul fiqh ko ma Suleiman ya shekara 20 yana karatun tafsiri misali ko hadisi don shi yana iya juyawa ko ina sai ka tuho rana guda malahi ba ta sai ka ce baka yadda ba tsakaninka da Allah kawa ka adal eh wai ka da wani matanin hadisi can guda saboda ka shi kayaye kai babu ruwanka wata rana wani ke ya faru i am sorry to say na koronan nan aka rune masalatai ina son in gamsar da wani ɗalibi ya kira ni ta waya yake mini akar maka Allahu ka suke da aka yi Najeriya na yi komatin ne malam da shi da na yi komatin ne waya ta da zan samu kuɗi abin da yake ne na ce eh me yake faruwa sai ce aure rufe ta ya gaba ɗaya amma an bude kasuwa na ce an yi daidai ya ce to wallahi malam ka lalace na ce wai ba mazuna na ce awon mazuna ya ce wallahi wallahi ce ba kai na ba ya ba kuma jami'in ke nufi shi ba san masalin yanzu kasuwan nan ya fi ta mutum dubu ka za su ci abinci masalaci gidan kowa ana taruwa a yi taruwa eh ana samun yan guro gidanka ana samun gujjen miya gidanka kaga misalai ɗin da suka nuna a rufe masalaci a ce a buɗe kasuwa illa ce da rayuwa na tagayyara saboda ka abin zai kawo tagayyarar rayuwa ana gusar da shi ko da zai taɓa wani ɓangare na addini saboda a samu rayuwa ta rayu ba ga masalaci ba raya mutane ne sun raya a ɗauki malami biyu lokacin da aka samu kudin nan miliyan 20 ko malami uku a tura su wannan ya je karanta loka, wannan ya je karanta qira'a wannan ya je karanta tafsiri su je su dawo su bude halqat yayi amfani da mai adonan ina ga muku abinda a gaskiya sai an tashi yanzu sallah kana ganin ba suka sahu uku ba amma idan suka samu ko da dalibi shi ne suka rike ga hannu kamin su mutu sun zan wani abu to shi yasa al'umma ku zai zaye wa ta kai zai ita kai tana ita kai tana kare ku dauki misali izalan nan tamu ina tijan eh sun kare ina masu karatun sun kare ba ku tsoro yanzu ya kasar kuɗa bai gaba ɗai a nuna da tijan izala na shi na zai zandarta ta gaba da shi da malar suleiman bai ci gaban mu ya kamata a ce mu jaka su ko matasa kowa ya ɗauki hankalinsa ya koma wani gini saboda haka ni ina son ku gane ɗabi'a ta sunna in ta to irin wannan to ba tun da ke ake yi ba wallahi liman ya ce ba da sallan nan kai magana sai ka fara cikin matsala idan ka zo da gidan ka ka ta. ina fadar mun gane jama'a sau da haka da ikhtiyari Allah ya samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, bayani da na abu wannan haɗuwa da kuma zuwa a rana ɗaya da ta kai za mu ta na tambaya ta da ba kuma ta karfi zuwa ga imam domin ba shi yaya hukuncin mutumin da ya zo masallacin fili da gida mu sannan kai ba ko da kuma mai sallah zai sallah da mutum da ko da tare da yaran sa da ya da kabar wani ko yi ba da ku jira daga farko yana da kyau ya kasance mutane da ɗauki yi da muhimmanci yi da ku gani an yi sunna tabbas haka amma sai ka san shi annabi ya taɓa ka ya taɓa ramzon da mutum ya zama da ba cikin sahabban manzo Allah suna son su tare ni ba kaga ya kamata ka dauke da muhimmancin bota so guda da shekara kuma so guda da shekara magabata yan suna da shafin da zai zuwa ne ana sa alama su da imani saboda waɗanda ba zuwa ne alama munafuka Allah da yanzu na da kyau kashin cikin matasa su dauke da muhimmanci don za a wasu kasuwa wai ai da ma da nufin ilmi gane yara su muna sabab wala sun mace Allah na gafarta wa bayan sun lokacin da shirye su da dawo sun mace ita habban manzo Allah babu wanda su bari sai sai abin da ya fi saboda ya kamata gaskiya musulmi mu farka duk aikin da aka ana samun gafar ubangiji ya samu ran sallah wani wani ya aiki da doki ma hankali ya baka mu saboda ka yan uwa mutum kamar da malamai suka faɗa fiye cewa idan mutum wato ya ci masallacin idi ya samu raka guda sai ta shi kawo guda su ne sai duka kuma yana fasa sun gani duk wanda za ka yi shi ne ka ɗauke ka ta raka a cikin gare ka wanda ta rage ma in ta tsaya ce kai rage sai ka fara biyar wanda ka fara tashi in yanzu ko ba ka samu koyi ba malamai suka ce kuma da za ka yi ka mai kuma na kuma ji za ka yi da wasu da raka'a biyu kafara eh, raka'a ta farko kafara bakwai har kafara banda kafara haram eh, banda banda kafara haram kafara raka'a ta biyu kuma kai sai kafara shida tare da wasu kafara ta ce wasu ma na ka dawo da raka'a ba da ta yi eh, raka'a hudu banda wani ta zuwa bari kamar da ka dawo za ka yi sai sai sallah ta iyali tare da mutum ya kuma bayan hmm. ga yan dubban dubban dubatan mutane kowa ya yi ku ji ba manzo Allah sallallahu cewa ya hadda mata masu haila haka su sai su aiki halifa ummu afiya manzo Allah ya kuce mu tadda mudaye fito mun tadda matan aure hailar da ni fito hadda masu haila ne kwalliya su ba mina fasuwa na abin nan na mutunci fito amma kun kunce za ka kalla hukuma ne suna kallon duk abin da aka da addu'o'in da bai mafi suna nan fasuwa amma suna kai mata kan su suna ga ku ba su kyawun komai ba wani ba lokacin da wani ke kokarin zuwa ya samu ɗin lokacin su ke buga masu yawa da wajen wani haraka kamar suna wasu Ko ku yi wa wani kirkimar tuntu biki na kiristoci ne bai yadda aka yi zuwa da ɗaya ko ta duka an yadda aka yi amfani da mariya amma sai da mun yi lokacin muna muna baya baya game da harkar yi gaskiya wanda bai samu shi ba ne yawa ya kasance masa amma sai kuma gida ya Allah shi ya sa ta zai baki ubangiji Allah ya ba mu ikon ganewa kuma Allah ya ba mu ikon wato halarta wannan ibada da tsari kuma Allah ta da mu Allah ka bude wani bawon ramarka da fallarta kuma Allah ta sanya mu albarka ina neman alfarma da yanzu ya ba dokta dama ya bayani akan buɗe da kai da gaba da abin da kai wato sadaka kwata da kuma abin da kamata وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة طالب الكتب gani wannan tattaunawa ta kawo ƙarfi insha Allah kan waɗannan mawdu'a da aka tattauna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka ma waɗannan malama namu sai abubuwan da suka faɗakar kuma suka wa'azantar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu kuma ya yawa za a yi magana a lokaci ya dokta kuma alhaji alarma amir ibrahim bayan an yi kwamfafi da tura ila minti biyu zuwa uku sai a ba ciyaman na da'awa na wannan masallaci mahmud shi ma nan zai da yin tufa a lokacin da su dokta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله آمنا بذلك سبحانه وتعالى ورسول الله الجامعين كما أصبحوا معلومين وأن الصفات الجمهورية التي تشاهدين معلومين وأن الصفات الجمهورية التي تشاهدين أن الصفات الجمهورية التي تشاهدين آمين آمين yan uwa musulmi ko su a kan da da zai ya kamata kowa ya san muhimmanci mu. za ka wallahi ne na ka kuma na san wanda awon da ya ka saboda haka don Allah san da aka zalu majalis da ilimi mutane su kan ba da goyon ba su masu wani alheri ba ko da karfi a da yake an ce nan sai bayanin da wani yana yana tambaya a kamin wannan na ɗauko su ƙara bayani kaɗan ga abin da ya shafi a yawon mutum da yake na rufe kuma ke sa ta bayanin shi ya kamata kuma da cikin kwanu ta nan wani ƙasa kuma Allah ya kuka na cewa a yawon tashirin a yawon akwai wa shi ne wasu ke ba hmm. kwanu ta na yanka ma'ana kwanu ta ne na ci da sha da kuma Allah ya ambaton Allah na na ji shi ne wasu ke kanar da yana ta bayani da mana kamar sannan kada a manta da inda ake aika rana wannan Allah ta wasu ma ya shi da cewa afdal ma na kofi na hana ana wani jini ba'adi la ilaha illallah وهذا من الشركة له الملك وله الحمد لله ويبيت وله الصوفية مجي فلا لا أقدر أن يكون مجي لكم من الشركة أربعة لا ملوك الدين kuma مشهد kuma na ga wani malami shi ba wai ko da a farko dama nan yana wannan magana a harka amma kuma har wanda a cikin gida ana so yana da so miliyan da wanda rana ya tsaye ta yana da so mulki kwale da muna shiga ka kwarai da a bayan wannan dama akwai shugabanninmu na ƙasa wanda kuma ba mu umarni na wato kuma da abin da ya shafi sadaka dama kamar da kuma sani na mallaya Allah da kansu ya ambata ya ni ko ba ta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bayan kun yanka shi wa atrimul qani'a wal mu'tar yadda wato alqani'a ne kama ko da bayar sannan wani mu'tar da wani ko ga wannan da Allah yana nuna cewa na da ya kamar yadda ya a cikin hadisi da malamai suka bayani dama ana yana yanon a kai da iyalin ta kuma kuma ana yin sadaka sadaka da tana da kuma kuma da ne cikin sadakan da shi ne wato su gabaninmu na kasa wato shek abdullahi balalo karkashin wannan kungiya mun ga an ware wannan abin shekara uku da suka gabata ko ba kuma an samu alfanu mai yawa an samu imba don wanda ya ji bayanin da shugaba ya yi ita samu ma tabbatar watsa labarai na izala za ka ji wato suna bayani da aikata da ake yi na fasu ko ba da wasu cikin nasarar da aka samu an ji ma hotel ta bari a birnin abuja wanda yake wannan hotel ala ya kasari da kuma wata a da shi kuma wannan hotel idan ka je abuja tana ɗan izala ko ba ɗan izala haka ba maimakon ka je ka samu hotel su dubu ishirin za ka suka biya dubu da kai ba na wannan wannan hotel ka ga wannan shi ma nasarar da ba ta sannan an yi da masallaci a cikin garin garin saboda haka kisa shugabanni mutum ya yi ta wasu cewa don allah wannan fatar da za a yanka suna neman su sadaka domin a ci gaba da ayyukan alkhairi na rayuwar wannan kungiya wannan kungiya mai muhimmanci Allah ya ya san wannan kungiya ta mu wallahi idan ka tsaya ka ba tana da alkhairi mai yawa sai ka hama bamba wanda yake ayyukan mai tambaya an ce kada ya zana yake kada ya zana amma shi da za ka tambaye yau a Najeriya wace kungiya ce ta yi kusa da sunna tana kira da'awa sunna ce, wallahi zan yi izala ce, shi ba zai izala amma tambaya da an sai zan fita ne zala ne to bai tsaya ba nan sai bayani biya da dawo ce shi ba zai zala ne ba amma da za ka tambaye ni wace kungiya ta ganin kusa da suna tana aikata alheri a cikin kasa ga ce wallahi zan yi zala kaga wata wanda bayan za su marke da kai zala kuma mun yi irin kokarin da aiki zala da kai duk waɗannan abubuwa da ilmomi da suke wanda yau gina makarantu da gina masallatai har da yan jarida sun shirin da wannan ayyuka da yan jarida ba su da hijabi su da hijabi da yan jarida ba su da islamiyya ne wanda za ka zama yin suwa da hijabi to zai bisa albata saboda ka ce ga wannan kungiya tana da hukunci a kai makamata mai zama sun kurakurai ba ku yi wata kurakurai dole ina an zuwa yake ake samun kurakurai kada ka yi an wata sun kurakurai da ake yi ya sa da wani shugaba mu a Allah ya rufe shi da Allah wanda ya laya ya yi kokari ya ba da fata sai sadaka domin a gudanar da aikin hankali wannan wannan da ya yi ba izala mutum da kai sai ga harka ba izala a anwana addinin mutum ko addinin wani abu na aikin alkhairi zama mutum jariya gare ka yau za ka ce sa aka ce zai bayani ga Allah duk wanda ya laya ana roƙon sarka fata ya ba shi da Allah domin a saba abubuwan da kuya domin a ci gaba da ayyuka alheri da aka samu ba haka muna kira ga dukkan wa musulmi wanda zai zama wasu yanzu malamin ya fi da abin da shugaban shugaban su wajen da ya yi ya mawazan allah ta kuma ce shugaba ko fasiki ko fasiki idan ya kuma bi in dai ba umurnin da ya zama kusurin ba wa ba sabin da ilimi kuma ba Allah ta amira saboda ka ce kaga wannan umurni ne aka bamu kuma an ba shi shiga can national an ba shi shiga jihohi an ba shi shiga local government cewa duk ɗan izalan da ya laya don Allah ya taimaka ya ba da fatan nan sannan in ba ka da fata akwai dunguna waɗanda aka tawar kit wanda aka kawo akwai na naira ɗari akwai na naira ɗari biyu akwai na naira ɗari biyar gwargwaron ƙarfin ka ka yi ƙoƙari ka samu wannan alkhairi <laughs> wannan ƙungiya tana son dogara a kanta wallahi ba ƙaramin alkhairi aka samu ba idan muka diba lokacin da aka fara wannan fata da farko ni a shugaba a ni a sakatare na fata lokacin da aka fara na jihar kaji ƙungiya ta tara wajen kuɗi sama da naira miliyan ɗari kuma naira miliyan ɗari ɗin suna aka ci gaba da tanadin su har aka yi ta fara hotel sannan shekara ta biyu an nan samu yan manoli amma an tara kusan miliyan ɗari haka ma bara shekara uku aka fara haka ma bara an tara kuɗi da yawa saboda haka ashe kaga muna da alfahari cewa mu yi ayyukan addini da zuwan mu da kuɗin mu saboda haka don Allah ya uwa musulmi muna roƙon duk wanda ya laya ya yi sacrifice ya bayar da wannan fata in kana da inda za ka kai ta ka bayar da sadaka can ka kawo ta nan yan ɗan uwa musulmi dama na mallan ya sadaka ake gaba da gaya mu saboda ka kinsa aka ce mu yi kira don Allah da ƴan uwa musulmi su taimaka mana da fata sadaka saboda Allah kuma duk wanda ke da wani dan uwa wanda ya sai yana laya ya isa da wannan sako gare shi don Allah idan eh, eh a ka suwa ba sai suwa ake yi ana son kuma don Allah akwai wata doka da aka kawo saboda an lura da cewa ana ɓanna fatar a samu zare wadda aka yi wa rauni ta wannan fatar idan aka yi mata rauni fa yan uwa musulmi ba ta zaune amfani fatar da ba ta da zare ila yana jiran zare duk wadda aka yi wadda a zare bai wuce a saita naira hamsin ko naira sittin saboda aka don Allah ku kiyaye ga masu hidan nan idan kana da abin layya ka tsaya ka ga aima hida mai kyau in ya ma hida mai kyau wai mai zama haka kaza ne kaka biya shi ka tsaya ka ga an yi hida na yadda ya kamata ta hito so kyau saboda sadaka ce zaka ba Allah subhanahu wataala ana son ka bashi shi za kyau in uwa musulmi saboda haka muna roƙon Allah wanda za su yi laiya kuma muna ƙara addu'a ga waɗanda ba su da Allah shi huri musu Allah ya taimaka kwarai da gaske kuma waɗanda adda su yi ƙuri su yalwata ranar goma ga wata cikin ayyuka da malam su bayani babu abinda Allah ya so ne ga azubar da jini kasa ana son jini ya zuba a kasa kuma jinin nan in ya zuba yana tafiya da gafar zunubanka mu nan ba mu ba akwai masu kuɗi da yawa da waya ga wanda ya sai rago ɗari maye maye da yake dai suna ba da sadaka amma ya kamata a ce eh Allah yanzu godiya za ka iya samu mutum ya sayi raƙumi miliyan guda sai a yanke sadaka saboda Allah in aka kare za a kai ma ƙasashen musulmi masu rauni a ba su sadaka to ko ne ya kamata masu hali musu koyi da irin wannan dabi'a kana da hali Allah ya ma hali miliyoniya hake ko miliyoniya hake ka sai dabba ɗari bayan ma wanda ka ba zuwa ka sai ka sai ɗari ka yanke ka ba zuwa saboda Allah ka samu lada babu ibada da Allah ke so a ranar goma ga wata bayan kabar bari sa'an ne ya ga an zubar da jini a kasa. saboda haka yana da kyau wa musu masu hali musu taimaka Allah ubangiji ya taimake mu kuma wannan wato team lecture da aka yi mun ji dadin ta wallahi wallahi malamu mu su yi kokari da su yana da kyau da ma a yi irin team lecture a yi tambayoyi domin a ƙara tantar da mutane da abin da ya shahi addinin su Allah ya saka mu wannan malamai da alkhairi kuma wannan kwamiti da ke gabatar da wannan cikin sai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tabbake su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to ta ya ba da dama a ba da musulmi tambaya biyu da za su yi tambaya na na tafasa an zo kusa Thank you. عليكم السلام نعم. نعم أظن ذاك إليه نعم Eh, ya hukuncin kenan wannan nan tambaya ta biyu to an ba program a abu da salamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wuriya kayan kwamitin da'awa wannan abinda suna nuna ainihin wannan azumi ga ainihin sallah aji azumin nan da an samu da yawa Allah an rage waɗannan abubuwa in sun taho a dinka kayan lokaci shi a irin wannan abu Allah ya saka mun da alƙawarin da ba tona amin assalamu wannan zaman ba ta bayar ku shawara ce to shike ne to shike ne ta kaji tambayar ah, a ah, malam da Thank eh. you. Eh.

to mutum ne ya yi aiki ya yi a kai wa tunanin bai samu abin da ya ba sai bayan ya yi cikin kan kuma yi kafin kafin sallah kuma ya samu abin da zai ne to ya zai abu ne ba ya ba ba ya ba ya yana kallon wannan ba shi shigo ko a kuma da samu aro ko ba su ana kuma da wannan bayani hmm. amma su sun ba wa bala ya da yana da shi kuma cewa gaskiya suna ba da shi ba da dawa shi shi kana da kan mota da gida ma da shago da kowa kuma ina ga shi da hajjin wata ko kare kare da mutane da dawa da kare in an ce mutum abin da ya yi ko ya yi gudu ga ba ta tafi yawa ba kuma haka ne tsakanin da Allah ba za a ga wani abincin da za a ci bayan sallar nan babu babu su ke rijalu suka yi kuma karanci kamar da aka mara dokta ya sani saboda ya kamata zuwa ke irin wani masalaci za a yi irin wannan muna da manyan manyan mutane a zo a jiri marayu muna da marayu da ba a yi su muna da waɗanda mata da muna da gora ne ba su da abin da za su ci sai a taimaka musu da ko da da ya yi kaga sai abu kawai to amma an rasa saboda haka wanda ka tsammanin bai bai da Allah ya maka da ya duk wani abu da ya faɗi ya samu wanda ka ga riga ya wuce saboda bai tunanin abin da ko sai ya tsoro shi da bai ba rawa ba da bai ba ya riga ya ma ya san mun da ake ya riga ya ta kana ina da to ga rawa da ba rawa na wannan shi ne ba amma mai tsammanin yana kan da aka kan ko ai albashi ko a biya ya bashin sa ko na wannan ko ta ne idan Allah ya karbi ko ba za mu take yake a duka Allah ka ga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah aka wa kalla tambaya a wani ne wanda da mai tambaya ne yana tambaya akan mutum ne ya zo masallaci ya tarar da tallafi ya tarar da jimami a zaman tahiya to shi ya zai zai kulla niyyar tahiya ya bi liman ne ya tashi kawo bayan ya sallame ko a zai zauna ya koma gida kamar yadda aka ba da fatawa ya yi ko kuma ya zaman shi ba su yayi Thank you. Dibimbing mata Amma sai ba su damar suka ake da yi Matsalar da ya kuke da kuke da damu lalaci wanda suke da kuke da zai tashi ya kawo wannan raka'a ta farko da kabarbarin da kuma da kawo ta biyu da kabarbarin ya sallar to Allah ya saka alkhairi da fatan mai tambaya ya fa da su Allah ya saka alkhairi yanzu kuma za mu ba da abin magana ga Mahmud kuma shugaban wannan a karatu-karatu baki daya da masallahu da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام أما كل ما سبحانه وتعالى ليس بعلمه وحقيقة المسلمين عن خيره تفكروا من أخذ كل هذا وين المعلمين لتبقى ويحكم الله عن muna ana da kai sannan muna koyi da kai wannan abin da da lokacin azumi sannan azumi wannan abin ya gudana mutane da yawa za su ware gari a kan abin da ya dace saboda haka shugabanni Allah shi ne karbuwa Allah shi ne ya gaba ɗaya kasance a yau da ya dace jama'a mun ji faɗin yawa da kwanan lafiya da ya kamata a yi ne sauran abubuwa wanda malamai suka takaddama da kuma irin mahimmanci irin zarin za a samu wanda ke. malamai sun sanar da mutu a cikin rama sallallahu alaihi wasallam ya yi kadaba guda biyu ɗaya wani ce da shi da iyali ɗaya kuma ya yi gawa wasu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya ƙara da bayan. har da wani da suka gabata وإذا تقول الله تعالى لا يكون إلا في مؤمنون سنة محمد هو مكان لك الشيء لأمر محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول لا لمن من يوع في الله يزيد في يوم سنة هو لم يكن بيان في أفاق ibadoji da ake yi a cikin wannan wata musamman wannan kwana goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya yi hadisi cewa ba wani aiki wanda ayyuka na alkhairi suka fi soyuwa zuwa ga Allah da zai wata ala kamar wannan ne ko kuma waɗannan kwanaki guda goma saboda haka wannan karwa ne cewa mu yi ayyuka kai fiye da yadda muke yi a karkar ramadan Allah subhanahu wa ala shi ne jagora kuma suna godiya Allah ya sa ta sai kuma insha Allah wannan aiki muna fatan da za mu yi na za a duba ba da muka ga yi saboda kamata ya kamar yadda aka yi wannan da azabun wata matsala mai kyau wata za a a yi a yi kuri da karfarin ma'ana kamar matsala ta shari'a shari'a mutum shari'a mutum kuga akwai abubuwa da yawa wanda shari'a musulunci ba su ba su ba su ba su a wani shari'a shari'a musulunci ta zo da tsakanin hankalin mutane da kare addini da kare nasarar sassafarsu zai kasance wannan abin zai fa da yawa musamman game da aure da muhimmancin aure da ya sauran abubuwa a haka nan insha Allah wannan zai kamfa ne na malamai karama a gare lokacin da aka samu dama da Allah za a yi wannan muna fara kai mu kawai na jama'a muna godiya da Allah da kai wurin taron da Allah ya ta da kai amma da